sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan safiya ta yau litinin. wadda ta yi daidai da goma sha shida ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bari mai ta fara muna da kanin labarai. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani tare da mataimakinsa da wasu manyan jama'ai sun fice daga Afghanistan a jiya Lahadi abinda ya ba mayakan Taliban damar sake kwace iko a kasar bayan shekaru ashirin. 'yan makonni kafin amurka ta kammala kwashe sojojinta daga afghanistan amurka ta tura ɗaruruwan dakaru zuwa kabul don kare jami'an jakadancin ƙasar. Adadin mace-mace a Haiti bayan girgizar kasar da aka yi mai karfin maki 7.2 ya kai fiye da 700 a cewar jami'ai a jiya Lahadi. labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji kowane irin koma bayan tsaro aka samu a babban birnin Kabul na kasar Afghanistan. Tun da an ɗauka sai an wata uku kafin su kai cikin birnin Kabul sai ga shi cikin 'yan sa'o'i sun shiga har sun karɓe garin. Akwai buƙatar mahukunta a Najeriya su hukunta duk wanda aka samu da hannu a cikin rikicin kabilanci ko na addini. Waɗanda aka kama sun yi wannan laifi hukunta su yadda hukunci ya tabbatar kuma waɗanda suka ciwo a ba su ciwon da suka ji. Kamar kowace rana irin ta yau litinin abokin aikinmu sarfilu hashim gumel zai shigo don ya gabatar muna da shirin ciki da gaskiya. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani tare da mataimakinsa da wasu manyan jama'ai sun fice daga Afghanistan a jiya Lahadi abinda ya ba mayakan Taliban damar sake kwace iko a kasar shekaru ashirin bayan da dakarun da Amurka ke jagoranta suka fatattake su. manyan mambobin kwamitin sojojin taliban sun isa fadar shugaban kasar a kabul yayin da mayakan taliban suka kama wasu muhimman wurare a birnin mai magana da yawon mayakan taliban zabihullah mujahid ya faɗa a jiya lahadi da yamma cewa an ba mayakan umarnin su yi gadin sansanonin tsaro da wasu wuraren a kabul don kaucewa rudani da wawasan kayayyaki bayan da dakaran afghanistan suka gudu suka bar wuraren Mujahid ya yi kira ga mazauna birnin da su kwantar da hankalinsu yana mai cewa an ɗauki matakin ne da nufin tabbatar da tsaron jama'a. Gani ya fidda wata sanarwa a shafin Facebook a jiya Lahadi daga baya yana mai cewa ya ba ƙasar ne don kaucewa zubar da jini. Ya sauka Tajikistan ba da daɗewa ba kuma ya bar wurin zuwa wani wuri daban da ba a bayyana ba. A halin da ake ciki, 'Yan makonni kafin Amurka ta kammala kwashe sojojinta daga Afghanistan, kwamandojin sojojin ƙasar sun tura ɗaruruwan dakaru zuwa Kabul don kare jami'an jakadancin Amurka da abokan hulɗa Afghanistan biyo bayan kwace babban birnin ƙasar da mayakan Taliban suka yi a cikin sauri. Wani jami'in tsaron Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka a daren jiya Lahadi cewa amurka za ta tura ƙarin sojoji dubu ɗaya daga runduna ta tamanin da biyu zuwa tashar jiragen saman hamed karzai ta ƙasa da ƙasa da ke kabul inda jami'an gwamnatin amurka farar hula da 'yan afghanistan suka ɓoye don gujewa farmakin 'yan taliban Sabon rukunin Dakaran ya haɗe da wasu sojoji dubu ɗaya daga rundunar ta tamanin da biyu da aka tura Kabul daga Kuwait, inda da farko aka girki su don zama cikin shirin kota kwana. Da wasu sojojin su dubu uku da suka fara isa babban birnin na Afghanistan ranar Juma'a. Sabon matakin tura sojojin yanzu ya sa yawan gaba ɗayan dakaran Amurka a Afghanistan kaiwa dubu shida, adadin da ya lanka har so uku na dakaran Amurka da aka fara kwashewa a watan Mayu. Adadin mace-mace a Haiti bayan girgizar kasar da aka yi mai karfin maki 7.2 ya karu zuwa fiye da 700 a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Akalla mutane 1,800 suka jakata wasu kuma ba a san inda suke ba yayin da aka samu barna sosai a cewar jami'ai. An kuma samu ƙananan girgizar da yawa daga baya. Girgizar ta faru ne ranar Asabar a kusa da garin Petitro Denib, kimanin tazarar kilomita 125 yamma da Port-au-Prince babban birnin kasar. Girgizar ta yi zurfin kilomita goma a cewar wani nazari da cibiyar yanayi ta ƙasa ta Amurka ta yi. Prime Minister Ariel Henry wanda ya fara mulkin kasar makonni uku da suka wuce bayan kisan shugaba Jovenel moyes ya ce gwamnati ta shirya kai agajin jankai a wuraren da girgizar ta shafa. je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da rahoton mu na farko. Tun da yammacin jiya Lahadi, rahotanni suka tabbatar da faduwar gwamnatin Ashraf Gani shugaban kasar Afghanistan, inda wasu fayafayen bidiyo suka nuna yadda 'yan kungiyar Taliban suka samu nasarar shiga fadar shugaban kasar, kuma babu wani ƙarin bayani akan halin da yake ciki. na samu zantawa da wani masanin siyasar duniya malam nasiru zahraddini wanda ya mun karin haske a game da siyasar kasar to wannan za a iya cewa koma baya ne babba koma baya saboda karkamance wannan kungiya ta taliban ita ce wadda ta ɗaurewa marigayi Osama bin Laden gindi har ya je ya samu gurin zama a can inda ake zaton ma yana nan ko da yake daga baya kuma Amurka cikin kwakwale-kwakwalenta ta gano cewa ashe ba maya Afghanistan ɗin. Amma da duk da haka kowa ya san yadda suke koren ganye tsakaninsu da shi Osama bin Laden. Kuma wannan abin da ya faru yau ba zai ba kowa mamaki ba. Tun da aka fara rigimar nan da suke ta kokarin afkawa sojojin afghanistan su kungiyar taliban muka ga yadda suka rika murkushe su tunda daga garin lashkaga da yake kusan kilomita 636 kudu maso yammacin ita a afghanistan har da suka faro kuma daga herat suka taho tun daga har suka zo nan jalalabad wanda yake kan iyaka ne da pakistan da sauran manya-manyan garuruwan afghanistan waɗanda suka kama to kaga a nan kowa zai san cewa yanda ba a sami wani wato yunkuri daga sojojin afghanistan ba suka rika kwace garuruwan ba wata matsala tunda da an ɗauka sai an yi wata uku kafin su kai cikin birnin kabul sai ga shi cikin 'yan sa'o'i sun shiga har sun karbe garin To ana iya cewa wannan yana da nasaba da wannan janye ainihin dakarun Amurka da sauran na ƙawance da ake ƙoƙarin yi cikin 'yan kwanaki yana daga cikin abin da ya ƙara ba su ƙaimi suka iya kwace gwamnati kenan? To wato ina ganin Amurka da sauran wato sojojin yammacin duniya sun hango wannan abin a tafe. cewa ko sun fita ko ba su fita ba wannan abin zai faru saboda yanda suke da kuwa da karfi da kwazon tabbatar da cewa sun yi abin da suke so su yi kada ka mance ba wannan ne karo na farko da su taliban ko kungiyoyi irin waɗannan a afghanistan suke irin wannan ba domin ita afghanistan ta zama wata ƙasa da aka rika carabke tsakanin yammacin duniya da musamman rasha tunda akwai lokacin da shugaban afghanistan ita kanta aka naɗo shi daga rasha wato babra karmal da aka naɗo shi daga can maye bayani ga mutanen afghanistan tun kafin ya shigo kabul daga moscow ya musu bayani To, aka zo aka la kokari aka haɗu da Osama bin Laden da su ƙasashen yammacin duniya aka kore Rasha suka fita daga cikin afghanistan inda kasashen yammacin duniya kuma su ma suka zo suka fara nasu to kaga wannan irin sabata juyata da ake ta yi shine ya jawo karfin su waɗannan ƙungiyoyi ko kuma wannan ƙungiya ma musamman ta taliban wadda yawan mutanen da suke cikinta yawancinsu za ka ga cewa Fashtun ne waɗanda su ne ƙabilun da kusan suka fi yawa a cikin ita ƙasar afghanistan. Ubangiji ya Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. sanannun kungiyoyin rajin demokuraɗiyya a hong kong ta sanar da dakatar da ayyukanta ba tare da ɓata lokaci ba Ƙungiyar Civil Human Rights Front ko CHRF a takaice, ita ke da alhakin shirya zanga-zanga mafi girma da aka yi a tarihin birnin, musamman a lokacin da aka yi ta zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a shekarar 2019. Tun lokacin da Beijing ta sanya hannu a wata doka ta tsaron ƙasa a Hong Kong a watan Yunin bara. gwamnatin ta sha yin watsi da buƙatar gudanar da gangami daga ƙungiyar chrf tana ambatar dalilan annobar coronavirus kafafen yada labaran kasar sun ba da rahoton raɗe-raɗen dakatar da ƙungiyar tsawon kwanaki amma sai jiya lahadi aka tabbatar da batun wani saƙo da aka rubuta a shafin sada zumuntar facebook na ƙungiyar ya bayyana cewa an murkushe mambobin ƙungiyar kuma ƙungiyoyin al'umma na fuskantar ƙalubale. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba barkonan tsohuwa tare da fesa ruwa a kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati fiye da ɗari da suka yi tattaki zuwa wani sansanin sojoji a Bangkok a jiya Lahadi, inda Prime Minister Prayuth Chanocha ke da gida. Masu zanga-zangar da galibin su matasa ne sun yi ta jifar 'yan sanda da suka toshe hanya da duwatsu da ababen fashewa. Wasu hotunan wani ofishin 'yan sandan Thailand ta talabijin sun nuna wani shingen kula da zirga-zirga na ci da wuta. Karo na hudu kenan a jiya Lahadi a cikin kwanaki bakwai da masu zanga-zanga da 'yan sanda ke arangama a unguwar Dindayan da ke birnin. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. Da haka muka zo ga rahotonmu na gaba. Jihar Filato na da tarihin rikice-rikicen kabilanci da na ma addinai a baya, wanda aka kwashe shekaru ana yi. Kuwa ƙarshen makon jiya an samu hallaka wasu mutane wanda aka alakanta kisan nasu da kabilanci sai dai ana ganin akwai bukatar mahukunta su shiga cikin lamarin tun kamun ya ɗauki wani sabon salo wakilinmu nasiru adamu alhikaya daga birnin tarayya abuja ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton Ihun malami ya ce duk haƙƙin kare rayukan jama'a na wuyan gwamnati ne da haka ta tabbatar da hukunta masu hannu a tare masu zikiran da hakan ya zama darasi ga masu niyan aikata irin haka a nan gaba. Shehu Ayiru Bauchi wanda ya ta'aziya ga iyalan almajiran nasa da suka rasa rai ya ba da kwarin gwiwar irin akasin ba ma zai sake faruwa ba. Waɗanda aka kashe to a biya iyalansu su waɗanda aka kama sun yi wannan laifi a hukunta su yadda hukunci ya tabbatar kuma waɗanda suka ciwo a ba su diyyar ciwon da suka ji a ɗauki alkawari irin wannan abu an datse shi kenan ba zai ƙara faruwa ba muna kuma da iyalan waɗanda aka kashe allah ya ba su haƙuri su kan mutanen su sun riga sun gama biyan bukata tun da sun yi shahada amma irin wannan abu insha Allah ba zai ƙara faruwa ba insha Allah za mu yi alkawari da gwamnati idan ba za ta yi jama'an ta ba ta ba da wuri waɗansu su kama su riƙe ba za su fara samun faruwa irin waɗannan abubuwa da yake taziya ga iyalin marigayan Sheikh Muhammadu Sani Haya Jingir ya jinjina wa iyaye da masu faɗa a ji don kwantar da sabuwar fitinar. Yana mai nuna gamsuwa ga matakan da gwamna Simon Bakola Long ke ɗauka. To in mun tashi aunawa sai mu ga lallai shi gwamna Lalon mai son zaman lafiya ne. Sai mu ga shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari mai son zaman lafiya ne. Kar mu buɗa ƙofar da za a cuci ƙasarmu a cuci addininmu a cuci iyalanmu mu daɗa runguma haƙuri ina roƙon Allah ya mana albarka gaba ɗaya Allah ya tsare Najeriya shari'a mai ɓarnar da ya ɓarna ta ladabtar da shi a ciki rayuwa kyakkyawa take a cikin zaman lafiya kyakkyawa yake Allah zaumanar da mu lafiya ba kona da ido ba na ganin gari ba idan 'yan gari suka ce ga hanyar lafiya to a bita da shekara komai gajarta hanya in mai hatsari ce to a ba da haɗin kai Allah ka ji imanin da ya koma ga Allah Allah kada ka maimaita mana wa'annan masifu ubangiji ka zaunar da Najeriya lafiya ka taimake mu taimako na duniya da taimako na lahira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala adi wa sahbihi wa sallam shi ma mawallafi Jos Alhaji Ibrahim Ibzar ya ce matukar za a hukunta masu muguwar ɗabi'a za a iya rigakafin mugun aikin. Babu al'ummar da za ta zauna lafiya idan babu hukunci. matukar mutum ya san zai ɗau doka ya yi shaye-shayensa kawai ya fito yana ihu ya tara hanya ya kama mutane ya musu kisan gilla yana jan mutum a ƙasa ko wani ya ɗau dutse yan ana kallo suna rekodin ana ɗauka a social media ga sunan fuskokinsu jami'an tsaro za su iya gano su ko su waye su amma su tabbatar da cewa ko sun yi hakan babu abin da zai biyo baya to matukan al'umma ta rayu a cikin irin wannan yanayi to akwai abin tsoro kuma dole ta yi tunanin ban kwana da zaman lafiya ba mamaki yanayin jihar plateau na ramuwar gayya ya sanya hukumomi a jihar kafa dokar hana fita dare da rana a yankin jos ta arewa nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya. Wanda a yau za mu duba korafin da wasu magada suka ce gwamnatin jihar gombe bata ba su diyyar ta kai darajar gidan gadansu ba lokacin da ta karbe shi daga hannunsu ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel magadan wani masaukin baki a gombe naja files da gwamnatin jihar ta biya diya ta rusa wasu gine-gine da ke kewaye don gina makaranta ga al'ummar unguwar mai suna kwambiya-kwambiya. Asalin tarihin wajen masaukin bakin yana dab da wani masaukin bakin mai suna New State, inda wasu ke zuwa aikata masha'a ko fasikanci kamar yadda yake faruwa a masaukan baki. Kazalika a zagayen yankin akwai matsugunan mata masu zaman kansu da kuma masu sai da tabar wiwi. akalla dai mutanen unguwar da ba su da makarantar firamare ko sakandare duk da yadda Allah ya azarta su da yawan masu ilimin boko a garin Gombe. Sun yi farin cikin rushe gine-ginen don samun makaranta. Magadan gidan baki na Naja Palace sun yi korafin gwamnati bata biya su diyar da ta kai darajar gidansu ba. Magadan sun ce an ba su diyar naira miliyan biyar da ɗigo takwas. Alhali a baya an taya gidansu naira miliyan goma sha hudu. amma suka ƙi sallamawa bayan rasuwan mai gidan marigayi alhaji yusuf magadan sun sauya gidan daga masaukin baƙi zuwa na haya kafin mu ji martani da gwamnatin jihar gombe za mu fara ne da jin ɓangaren masu korafi wato ko za ka gabatar min da kanka sunana lukman yusuf ɗan marigayi alhaji yusuf abolari mai ninja palace a cikin garin gombe a kumbiya kumbiya haka ne to yanzu menene ke tafi da kai a abin da ya tafi da ni shine ina rokan gwamnan gombe da adalcin da yake da allah ya taimaka abin da yake faruwa ga gidanmu da ake so a yi makaranta da ita a cikin garin gombe Ka ga menene ya faru har kake roƙon gwamna na jihar gombe yi bayani ko kuma gwada muku adalci eh, gidan wanda ake so a yi makaranta da ita ne a kumbiya-kumbiya kudin da aka bawo na wannan gidan kudin bai kai gidan kudin gidan ba saboda shekaru biyar da ya wuce a baya an taba taya gidan miliyan sha hudu ba mu sai da ita ba saboda inda wajen yake da balu gidan yana da fuska biyu ne da babban titin shimfiɗaɗɗe ya shiga cikin angon kumbiya-kumbiya da wata babban layi kuma a gabanta gidan yana kan titi ne ko kuma dai a'a irin gida ne da yake gefen hanya yana gefen titi ne yana gefen titi ne to shi wannan gida ma na mahaifinku da ya rasu ta yaya ya samu wani wuri eh zuwansa garin ya zama to cewa mai nema na kansa ne kuma allah bangida ya hore mar ya zama to cewa allah ya sa ya samu kuɗin na kansa a cikin garin gombe ya zo ne with good intention kuma ya investing a cikin garin gombe ya sai fili a cikin kumbiya-kumbiya kuma ya gina gida a kai wajen wannan gida mhm. kamar akwai dakuna nawa ne a wajen gidan akwai dakuna guda goma sha shida kuma da shaguna dakuna guda goma sha shida da shago guda bakwai to kamar yana da fadin fili mai kadada nawa ne haka kamar yadda kamar nawa akalla zai kai 496.9 square meter shine girman filin gidan kenan to wannan wuri da kuka gada a wajen babanku ko nawa ne mu sha shida ne mu shida to ta yaya ne ma gwamnati ta gwada cewar tana bukatan wannan wuri naku da farko da suka zo cewa za a yi makaranta a cikin kwambiya-kwambiya firstly wanda ake so amfani da ita wanda suke wajen sun ce a'a ba za su yi musu makaranta ba amma da yake angon kumbiya-kumbiya allah ya albarkace ta da manya-manyan mutane a cikin garin gombe suka ce mai girma gwamna cewa kare damu za su sama mur wanda za gina musu makaranta a waje saboda ci gaban anguwa ne kuma garin gombe a nigeria at large ci ta ne so aka zo aka samu wajen namun kenan firstly akwai gidan iliya foto. da gidan namu kenan gidan iliya foto ya fi namu girma namu kuma shi za a fara samu kafin na isa wajen gidan iliya foto saboda shi ne ke bakin anya kenan so da aka zo aka yi magana shi honorable commissioner ne minister of education da ya zo wajen yi magana da yaran iliya ya je same su wani kwamishina don saboda na ga ɗan canje canje. dr abu dairu dr abu dairu ya kira yaran iliya aka zauna ake magana da su kuma aka ce mara ana bukatan nan ja palace ma ce to ba damuwa yaron iliya zo same muka zona muka yi magana da shi suka ce dama gidan mun gada ne kuma masu bukata suna da yawa a cikin mu so therefore muna so mu sai da ita so zuwan gwamnati za ta sai wajen isi a welcome development to us because gwamnati ne adalci ne and there is a dividend of democracy in the systems of its government so sai daga baya aka zuwa aka ce mana gidan namu shi dr abu dairu ya ce ya zo gidan mu so biyu ko so uku bai sami mu ba ka ce to ai in za ka zo gidan haka bai kamata ka yi wa nan magana ba walau tana tana jin daɗin anguwa bai ya sai bari sai ka sai nema ma masu gidan a giya ma wanda masu gidan ya suke so daga baya same mu ka zo na muka yi magana da shi ce mai ya nemi muka ce Allah ba mu san cewa kana neman mu ba saboda da tana din mu da kake magana amma alhamdulillah da mu na mun zo so jefo me ne za mu yi ka ce wajen ku ne ana so ya kanta da Mita muka ce to alhamdulillah Allah ban ya tabbatar da alheri so me ne girman gidan na wa dr abu dairu girman gidan ce 496.9 square meter shine girman gidan ya ce bai yadda ba a zuwa yi abu a gabansa ya gani amana aka bashi kuma commissioner ya tashi ya je ya gan abun da ake so a yi bai nuna kyashi ko kuma girman kai ba ya yi abin da ya kamata wajen saboda duk lungunan gidan gaba daya aka bi da shi aka dudduba girman wajen aka zo da aka gama aka ce to dan mu ta tambaye to yanzu tun da ka san girman gidan ya komai mene next ya ce to zai kira mu daga baya su daga bayan da aka kira mu sai aka ce wa mu cewa mu rubuta leta cewa za mu sayarwa gwamnati kaddara mu ita gwamnati ne ta ce ku rubuta wannan eh, takadda akan kuna so ku sayar sai da kaddara mu kenan ko kun taba tuntuban gwamnati akan kuna so ku sayar da wannan fili mun taba tuntuban gwamnati za mu za mu sayar da gidanmu ba tun can gidanmu yana nan da muna so mu sayar da ita amma mu taba tuntuban gwamnati za mu sayar da gidanmu ba ita gwamnati ne ta ce ku rubuta ita ne gwamnati ta ce mu rubuta to kun rubuta din ba mu rubuta ba to sai me ba mu rubuta ba an yi ta kira yi ta kira addamu cewa mu rubuta mu rubuta sai ta ce musu wannan gidan gidan gado ne ita kadai ba ta da sai a kai saboda akwai a gabanta akwai a bayanta shi kwamishinan ne yake sa ku rubuta yake ta ee eh, shi mu rubuta litan kuma muka ce gaskiya ba za mu rubuta leta ba a na sauran ba su rubuta wani leta ba amma shi sun rubuta leta so mu rubuta muka ce ba za mu rubuta leta ba ana bukatan kayan a zo mu zauna mu yi magana kuma ba a yi hakan ba kuma ba a yi hakan ba ko sai daga baya wasu suka zo daga gogis motar gogis wai kuma wasu daga ko daga minister of works ne ko land ne amma da mun ga motar gogis suka zo suka ce sun zo assessing gida ne na compensation muka ce assessing gida kuma compensation nan wajen ba titi za yi ba fa makaranta za a wajen bai kamata a ce wai ya zama compensation ba za yi ba saboda kayan mu ne kuma gwamnati ya kamata ta yi consulting din mu zauna mu yi magana da ita cewa ana so a sai wani magada wani magada suka gwaje gwajen da za su yi ciki dakuna girman gidan wayawa wayawa suka yi suka tafi sai aka zo aka ba mu cek aka ba mu cek ka ce gaskiya kudin gidan nan ya fi kudin cek da kuka ba mu hmm. saboda an taya gidan namu wurin 14 million ba mu sai da shi ba amma kun zo kun ba 5.8 fi sabilin layi 5.8 ce gaskiya wannan abun muna so a sake dubawa ne. kamar nawa idan gwamnatin jihar gombe ah, za ta sai wannan wuri na ku kuke jin za ku sayar tun da 5 years back an taya ta miliyan sha hudu ko ba yaka ban ta yi adalci dai ta yi adalci ne gidan nan masu masu wanda suka gada wajen mutane sha shida ne kuma da escalation of price commodity na building materials inda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne ba mu da gidan kanmu muna nan muna buga bugan mu Allah ubangiji a taimaka mu mun sa a kan wannan gidan tun Allah ya ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan abu ya zama wuri wansa ya samu gida na kansa amma da aka nan ya zai faru ya zami wanda yake da hope ya zama hopeless kenan kuma ko wani abin da kake so ka ce ne a ni abin da zan ce shine ko na roƙa mai girman gwamna ya taimaka ya taimaka ya taimaka ya mana adalci da ya duba cikin wannan alhamarin ya taimaka mana ya mana a bisa mana adalci a cikin wannan abu idan allah yi mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai kawo muku martani da gwamnatin gombe yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma abdulwahab muhammad da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani tare da mataimakinsa da wasu manyan jami'ai sun fice daga Afghanistan a jiya Lahadi abinda ya ba mayakan Taliban damar sake kwace iko a kasar shekaru ashirin bayan da dakarun da Amurka ke jagoranta suka fatattake su. 'Yan makonni kafin Amurka ta kammala kwashe sojojinta daga Afghanistan, sojojin Amurkar sun tura ɗaruruwan dakaru zuwa Kabul don kare jami'an jakadancin Amurka da abokan hulɗa Afghanistan biyo bayan kwace babban birnin kasar da mayakan taliban suka yi cikin sauri adadin mace-mace a haiti bayan girgizar kasar da aka yi mai karfin maki 7.2 ya kai fiye da 700 a cewar jami'ai a jiya lahadi masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subuhin taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar ku wani lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace salam.